karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International aka kabo kan mitoci 19.22 gajeren zango. Michael Kudison. Masu wararo Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirin na hantsi ga kanan labaran duniya. zamu mu cewa chadi ta ta sakeyar wasu 'yan jarida uku zuwa gidan yari bisa zargin su da yi wa sojin hayar vagana na rasha aiki hukumar kula da kawarar baki ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ɗaruruwan dubban 'yan gudun hijira daga sudan ne suka koma mahallansu a cikin watanni biyu da suka gabata rahotanni daga siriya na cewa fararen hula 'yan kabilar alawiya sama da dubu ɗaya ne dakarun ƙasar suka kashe a rikicin da ya tashi a makon da ya gabata to labaran kamar yadda suke mai shigar da kara na gwamnatin chadi ya ta sake yare 'yan jarida uku ciki har da wakilin radio france international a jamina olivier monoji zuwa gidan yari kafin a sake gabatar da su a gaban shi a ranar alhamis mai zuwa saboda zargin cewa suna hada baki da sojin bagana don gudanar da ayyukan da za su iya kawo cikas ga sha'anin tsaron kasar chadi mai shigar da kara na gwamnati umar muhammad ke ya bayyana abubuwan da ake zargin su da aikatawa Bayan da aka saurare su, an tantance abubuwan da ake zargin su da aikatawa kamar haka. Na farko, haɗa baki da wasu don cutar da rundunar soji da kuma diplomasiyar ƙasar Chadi. Haka zalika, ana zargin su da cewa abubuwan da suka aikata za su iya kawo cikas ga tattalin arzikin ƙasarmu da kuma shirya zagon ƙasa don haifarwa Chadi tarnaki. Lura da waɗannan abubuwa, ɓangaren shari'a ya kaddamar da bincike domin sanin irin rawar da kowanne daga cikinsu ya taka. Muhammad Umar Kedile kenan. A wani al'amari mai kama da martani wasu da ake zargin 'yan ta'addan lakurawa ne sun kai farmaki a kan ƙauyen birnin Dede na jihar Kebbi a Najeriya, inda suka kashe mutane goma sha uku suka kuma ƙona ƙarin ƙauyuka bakwai. majiyoyi daga yankin sun ce maharan sun kai farmaki a kan ƙauyukan da ke kewayen birnin watan ƙauyen birnin daidai duka a karamin hukumar arewa ta jihar kebbi sun yi kirarin cewa harin ramuwa ce a kan kisan jagoransu da ake kira mai gemu wanda haɗin gwiwar jami'an tsaro suka yi matakin rusa wata makekiyar kasuwar zamani a birnin maiduguri da mahukuntan jihar borno suka yi ya haifar da cece ce, lura da cewa kasuwar wato atom makera a siyasance ya fito ne daga bangaren adawa bilyamin yusuf na dauke da karin bayani hukumar tsare-tsaren birane da bunƙasa ƙasa ta jihar borno ta ce ta janye izinin gina ginin bisa zargin kare doka na yadda ya kamata a yi wannan gini abin da ya sa suka ɗauki matakin rusa ginin a cewar hukuma an yi wa mamallakin ginin izinin gina hawa uku ne to amma maimakon haka sai aka gina hawa biyar wadda hukumomi suka fahimci cewa zai iya jefa rayuwar mutane cikin haɗari Malam Ibrahim Magajiwala shine shugaban hukumar kula da tsarawa da bunƙasa birane ta jihar Borno. Wanda aka rusa wannan wurin nasa ya karya dokoki na wannan ƙara birane da kuma rayata in aka bar wannan gini mutane suka shiga ciki to mun sa rayuka mutane cikin hatsari sai dai a bangaren alhaji atun gida sun ce babu wata ka'ida da suka saba wajen yin gini tare da cewa ginin yana da dukkanin takarrun izini kuma bai karya kowace doka ba ga ma abin da alhaji atun magiran ce cewa wannan waje mun mallake shi shekara 25 da suka wuce yana da dukkan takardu da ake bukata na gwamnati yana da izini building permit muna da komi da komi da ka sani an ba mu izini muka gina shi a shekara ta 2021 to adawa ta siyasa ta sa ita wannan gwamnati ta zo ta rusa ba tare da ka'ida ba. To amma a cewar Malam Ibrahim Magajiwala babu wani maganar siyasa a ciki. Shi da kansa ya nemi wayansu injiniyoyi ko wani kamfani da ake kira Hasib Nigeria Limited su zo su duba abin da yake daidai ne. Su wayannan injiniyoyi suka ce mishi abin da kana yi ba daidai bane don ginin da kana yi an ce ka yi hawa uku yanzu ka kai hawa biyar. In har ya wuce wannan abin da aka ce maka din ginin zai zama matsala. Suka gaya mishi mun samu wannan takardan Bilyaminu Yusuf Maiduguri Arafai Hausa. To daga Najeriya sai Ghana inda shugaban Ghana John Dramani Muhammad ya kammala ziyarar da ya kai kasashen yankin Sahel uku. Ya kai ziyarar tasa a kasashen Mali, Nijar da Burkina Faso da zubar ɗin barka ke tsakanin su da ƙungiyar ECOWAS. Muhammad ya mayar da hankali ne akan tabbatar da tattaunawa da kuma haɗin kai a tsakanin kasashen yankin. Sai kuma Benin inda wani ɗan gwagwarmaya ta yanar gizo ɗan ƙasar benin steve amosu wanda mahukunta ke zargi da ya yada labaran karya da ingiza waye ya musanta zargin caccakar gwamnati ta wani shafi da ya samar tun a watan afrilun shekarar ta gabata ce aka jefa a musu a gidan yari a benin bayan da aka sace shi daga makwabciyar kasar togo kamar yadda lauyansa ya bayyana an sha daga sauraron karar da ake masa a kotun watan tuhumar da ake masa a kotun watan hotun hukunta masu hassasa ta'addanci da kasar tattalin arzikin kasar ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na radio france international hukumar kula da kawar baki a majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai 'yan gudun hijirar sudan guda 400 da suka koma mahallansu a watanni biyu da suka gabata bayan da suka tsere daga matsugunansu tun farkon fara rikicin kasar a shekarar 2023 ga rahoton azimu bashir aminu Hukumar IOM ta ce Sudanai 396,738 ne suka koma gida a watanni biyu da rabe. Galibinsu waɗanda dakarun gwamnati suka yi nasarar kwato yankunansu daga hannun mayakan RSF a yakin kusan shekaru biyu da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin bangarorin biyu. A cikin watan Afrilun 2023 ne rikici ya barke tsakanin dakarun gwamnatin Sudan karkashin jagorancin Abdul Fattah al-Burhan da tsagin tsohon mataimakinsa da ke jagorantar dakarun kai ɗaukin gaggawa na RSF wato Muhammad Hamdan Dagalu, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce galibin waɗanda suka samu damar komawa muhallansu sun fito ne daga yankin jihohin tsakiyar Sudan da suka kunshi Senar da sojoji suka kwato a watan Disamba kana Aljazira da ita ma ta dawo hannun sojin na gwamnati a farkon shekarar nan. Alkalma sun nuna cewa akwai mutane miliyan goma sha ɗaya da rabi waɗanda yanzu haka ke gudun hijira a cikin Sudan kana wasu miliyan uku da rabi da suka tsallaka ƙetare. To daga Sudan sai jamhuriyar demokuraɗiyar Congo inda aka gayyaci jami'an jam'iyyar tsohon shugaban kasar watan Joseph Kabila kenan zuwa wata kotun soji a Litinin don amsa tambayoyi a wani lamari da ke alamta tankiyar siyasa game da yadda 'yan tawayen M23 masu samun goyon bayan ruwan da ke karbe garuruwa. Wani lauyan jami'an Jim Ambuyo ya ce bai ga dalilin 'yan tawayen m 23 babu wanda ya san wani dalili na gayyatar mutanen. a jiya litinin jam'iyyun siyasa 25 a kasar ivory coast suka sanar da cewa sun kafa wata hamayya da za ta watan batsawa gwamnatin lamba a game da sake fasalin tsarin zaben kasar da kuma tabbatar da tattaunawar siyasa gabanin zaben shugaban kasar a watan oktoba mai zuwa gamayyar ta kunshi jam'iyyu masu mabambantan akidu da manufofi amma kuma aniyar ta ita ce tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a kasar da tafi kowace kasa samar da koko a duniya sai dai har yanzu bata sanar da wanda take fata ya mata takara a zaben shugabancin kasar ba har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na radio france international Ƙungiyar da ke sanya ido kan rikicin Siriya ta ce adadin fararen hula 'yan kabilar Alawiya da dakarun suka kashe a rikicin bayan nan da ya tashi a ranar alhamis ya zarce dubu daya ka misali haɗa mana rahoto a kai a cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar da ke kare haƙƙin bil'adama ta ce dakarun sabuwar gwamnatin ƙasar ta siriya sun kashe fararen hula 'yan ƙabila alawiya dubu da da sittin takwas a wani rikici da ke zama mafi muni tun bayan hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad wannan da yana zuwa ne bayan da gwamnatin ta siriya ta sanar da kawo ƙarshen farmakin da jami'an ta ke kaiwa magoya bayan hambararren shugaban ƙasar bashar al-assad kakakin ma'aikatar tsaron kasar ta siriya hassan abdulgani ya fitar da wata sanarwa a jiya litinin da ke tabbatar da kawo ƙarshen hare-haren nasu da suke kaiwa sanarwar na zuwa ne bayan da shugaban gwamnatin rikon kwarya ƙasar ahmad alshara wanda ƙungiyarsa ta masu kishin islama ta jagoranci hamɓarar da bashar al-assad a ranar 8 ga watan disamba bara ya ce ba za su yarda ƙasar ta sake faɗawa rikicin yakin sasa ba ya kuma sha alwashin hukunta duk waɗanda aka samu da hannu wajen aikata kisan gillar da aka yi wa fararen hula 'yan kabila alawiya. to kai da ka misali a yau talata ukraine za ta gabatar da amurka kware-kwaryar shirin tsagaita wuta da rasha a fatan da take na maido da dangantaka da ƙasar da fi ba ta gudunmawa biyo bayan musayar zafafan kalamai da shugaba zelensky ya yi da donald trump na amurka a watan da ya gabata tattaunawar da za ta gudana a saudiya daga wannan talata na zuwa ne a yayin da rasha ke zafafa harare a kan ukraine hadda gwamman harare daga jirage marasa matuka a daren jiya litinin kamar yadda magajin garin birnin kiev ya bayyana a yau talata labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na rfi to yanzu lokacin labarin wasanni kamar yadda kuka ji ta kyan labarin wasanni ga kuma umar sani barka da zuwa umar sani eh, michael sannu da kokari hmm. to michael yan wasa daga afirka biyar ne kawai aka lissafo daga cikin jerin 'yan wasa 100 a duniya da suka fi karfa albashi mai tsoka. Na'am. To wannan 'yan wasan dai sun hada da 'yan kamaru biyu da ke buga wasa a hukumar kwallon kwando ta Amurka NBA, hmm. wato Joel Embiid da kuma Pascal Siakam. sauran 'yan wasan uku kuma su 'yan wasan kwallon kafa ne waɗanda suka hada da mahmud sala na masar da na da Riyad Mahrez na Algeria hmm. sai kuma dan kasar Senegal Sadio Mane hmm. to wata mujalla ce da ke bibiyar labarin tattalin arzikin 'yan wasa ta Amurka da ake kira Sportico hmm. ita ce ta wallafa wannan binciken a wannan talatar da muke ciki kenan to Jean Embiid wanda ke matsayi na 31 a duniya kenan daga jerin 'yan wasa da suka fi karfin albashi mafi tsoka ya zarta Mahmud Salah inda albashin shi ya kai dala miliyon hamsin da takwas a shekara yayin da shi kuma mahmud sala ya karbi albashin dala miliyon hamsin da biyar kawai a shekarar da ta gabata mm. to pascal siakam ne shi ma dan kasar kamaru amma mai buga wasa a hukumar kwallon kafa ta nba a amurka kenan shi eh, ke da kwallon kwando shi ke da mm. mafi karancin albashi a cikin su amma shi din ma ya karbi albashin dala miliyon arba'in ne a shekara da ta wuce to sai dai kuma binciken da wannan mujallar ta sportico ta wallafa ta ci idan haka hada albashin waɗannan mutanen biyar a afirka mm. waɗanda suka fi kowa karɓar albashi mai tsoka idan aka haɗe shi waje guda bai kai albashin zakaran ƙwallon kafa wanda ya lashe eh, ƙwallon zinari haso biyar cristiano ronaldo wato albashin shi na shekara ba saboda idan aka haɗe dukkanin abin da suka kwasa a shekara mm. shi kuma na cristiano ronaldo yana wato miliyan 260 a shekarar bara ya kama a hada nasa gaba ɗaya ɗaya su biyar duk da cewa sun fi kowa albashi. albashin mm. afirka amma idan aka haɗe albashin su to bai kai na cristiano ronaldo ba wanda ɗauka a shekara saboda ya ɗauki albashin miliyan 260 miliyon 215 albashi ne zalla sannan miliyon 45 kuma kudade ne la alawus da aka so wa za a gani ko to Manchester United ta fara farautar dan wasa mai mahimmanci na Aston Villa Jacob Ramsey mai hmm. shekaru 23 a duniya hmm. kasan duk da cewa Manchester ba ta yi wani abin a zo a gani ba a gasar cin kofa zakarun turai na wannan abu da tuni ma ta fice daga gasar ko ba haka ba kusan kullun dukan kawo ka ake mata kaga babu wani tsammani da za a yi mata ba na kenan tunda ta rige ta fice daga wannan wasar to amma ta ce ta na zawarcin wannan ɗan wasan ne domin shirya kakar da ke tafi hmm. to hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ita kuma ta kaddamar da wani shiri na kafa wasu cibiyoyin horas da matasan 'yan masa hmm. wato a afirka fifa na son kafa waɗannan cibiyoyin da biyar. a sassa duniya musamman afirka to tuni dai fifa ta kaddamar da wannan shirin a mauritania inda ta kafa wata cibiya da za ta rika forest da matasa mm. wasa kenan gianni infantino shi da kan shi ne ya jagoranci wannan bikin na kaddamar da ita wannan cibiyar ta forar da matasa 'yan wasa giano ya ce daga nan wato zuwa shekara ta 2027 mm. yana so a samar da waɗannan cibiyoyin akalla guda 75 a duniya a afirka mm. a duniya tukuna mm. amma kuma yawancin su a afirka domin a rika forasu da matasa masu shawar kwallon kafa don su masu rika karba albashi mai tsaukaka kamar yadda muka ce yanzu to giyoni ya bayyana cewa wannan dama ce ga matasan da ke tasowa waɗanda ke son gwada sa'ar su a mm. fannin tamola ya ce idan aka kai ga yin waɗannan cibiyoyi na horas da matasa tabbat zai rage zaman kashe wando sannan zai ba matasa dama su ƙara hazama wajen karɓar wasan ƙwallon ƙafa. Tun gode ƙwarai daga cikin marasa ne. Masu sauraro ga wasu labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na yanar gizo da Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. A Najeriya ficewar tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru yan Rufa'i daga jam'iyya mai mulki ta APC ya sanya 'yan adawa sun fara yunkurin kada jam'iyyar da ke mulkin. Da zarar kun ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyo game da batun. jamhuriyar Nijar ta shiga sahun kasashen da ke tacewa da fitar da man fetur amma kuma kasar na fama da karancin mai a cikin gida. a sudan sama da 'yan gudun hijira 400 ne suka koma gida bayan da jami'an gwamnati suka kori dakarun rsf ana can ana tattaunawa game da makomar yakin ukraine da rasha a saudiya Shirin ilimi hasken rayuwa na wannan mako ya yi duba ne akan yadda karɓar shaidan kundin kammala karatun jami'a ke bewa tsofaffin ɗalibai wahala. ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio France International a Rafai don samun sahihan labarai daga sassan duniya daban-daban. Ku bibiya Rafai Hausa kumore. To a ci gaba da bibiyar mu yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya EFCC ta ce a cikin shekarar 2024 ta gabata ta yi nasarar kwato kusan naira triliyan ɗaya daga hannun barayi da masu handa mai dukiyar al'umma. EFCC ta ce ko a gaban kotu ma ta samu nasarori sama da sau dubu hudu akan masu cin rashawa da kuma 'yan damfara cikin shekarar ta gabata. Shin me za ku ce a game da wannan ikirari na EFCC? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma ku bar saƙonninku a shafinmu na Facebook. Sai mun ji daga gare ku.